أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجرنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su kara tabbata da Allah madaukakin sarki mai kowa da komai salati da sallamawa ga kayan halitta annai muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka da tafarkinsa a zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance da gaskiya barkanmu da sake haduwa a wannan rana ta asabar a daidai wannan lokaci kuma wannan masallaci mai albarka insha Allah da muka saba haɗuwa domin karatu shi wannan littafi mai albarka ahkamul janais wa bid'ah wallafawa Sheikh Muhammad Nasir Al-Albani wanda ya rasu hijira shekara dubu ɗaya hudu da ashirin a wannan rana yau ta asabar wanda take sha biyu ga watan zulhijja hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara dubu ɗaya da dubu da arba'in da shida wanda kuma yi ne da goma ga watan biyar miladiya dubu biyu da ashirin da biyar a zaman wanda ta gabata mun karkara karatu akan fasali na farko da ma magana akan abin da ya waje mara mutum in ya tsinci kai a hali musamman da yake tsammanin cewa ba zai kai labari ba ko ya bai da lafiya ko na mai kama da haka abubuwan da ya kamata ya yi wanda zai kima wanda za su taimaka masa wajen haduwansa da allah da ni lafiya wanda shi ne abin da fasali na farko ya kunsa kuma ya tattara bakara har da goma sha biyu muna da roƙon Allah madaukakin sarki ya dace da yi a yau za mu tashi a fasali na uku ba da yake talqinul muhtawi yi ma wanda yake sharafar mutuwa talibini sanya masa kalmar shahada a bakinsa lakana masa kalmatu shahada shakira talqi azani to ya ake yi kuma suwa ya kamata su yi shi ne abin da wannan bayi zai nuna mana wane ne ya kamata ya yi kuma ya ake yin talqini مالك يقول فإذا حضره الموت فعلى da عنده ce idan. mutuwa ta halarto wa mutum mutum yana kwanci mai da lafiya ko na mai kama da haka sai mutuwa ta halarto masa mun yi bayanin sun a farko karatu akwai wasu alamu waɗanda Allah madaukakin sarki ya ba wasu basirar gane in sun ga alama iri kaza suna gane cewa wani rasuwa ne to ina waɗannan alamun suka bayyana ga wanda ya san su to waɗanda suke tare da wannan mamacin akwai wasu al'amura a kansu da ya kamata su yi game da wannan bawan allan da suka ga alamar mutuwa tare da shi ya ce abu na farko shi ne an yi larfiyohu shahadata shi ne su lankanta ma wannan ɗan'uwa nasu shahada su lankanta masa kalimatu shahada Ya ce da kauli sallallahu alaihi wa alihi wa sallam سورة da fatan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam لقنوا موتاكم لا إله إلا الله من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه قبل ذلك ما أصابه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتلقن موتاكم ku lankanta ma mamatanku la ilaha illallah ku lankanta musu faɗin la ilaha illallah ɗan uwanku daga alaman mutuwa ya halarto gare su to ku lankana musu wannan kalmar ta la ilaha illallah yace man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah inda al-maut dakhala al-jannah duk wanda ya zama maganarsa ta ƙarshe a lokacin mutuwa ita ce la ilaha illallah to tabbas zai shiga aljanna yawman min al dahri wani rana daga cikin zamani wa in asabahu qabla dhalika ma asaba ko da kafin shigan shi aljannan abinda zai same shi ya same shi kila yana da wasu zunubai da suka sabauto masa shiga wuta amma tabbas wata rana sai ya bar gidan wutar nan ya shiga aljanna tunda ya mutu da wannan kalma ta bi la ilaha illallah da wannan dalilin annabi sallallahu alaihi wasallam ko lan kalan kanama kuma matau kar ku bari kar ka bari dan uwanka ya rasu ba da ka ka san lakana masa wannan kalman a bakin ka da la ilaha illallah bale ce wa kana yaqulu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana cewa من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة duk wanda ya mutu a lokacin da ya mutu yana mai yarda da shaidar cewa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah to tabbas wannan din dan aljanna ne tabbas wannan din dan aljanna ne manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam malaka wa fi hadithin akhar a wani hadisin ma na daban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna duk wanda ya mutu baya shirka da Allah da komai to tabbas wannan zai shiga aljanna duk wanda ya mutu a lokacin da ya mutu baya shirka da Allah da ni lafiya tsakanin shi da Allah babu shirka a rayuwarsa to lallai wannan dan aljanna ne ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam malai ce akhrajaha muslimun fi sahihi ce duka waɗannan hadisan na muslim ya fitar da su a cikin sahihi littafin sa yace wa ziyadatu fil hadith al-awwal inda ibn hibban wal ya ce bambancin da ke hadisin farko ya imam ah, ibn shibban ya rutu a cikin sahih littafin sa da kuma imam al-bazzar Allah madaukakin sarki ya dan su baki da to abu na farko kenan da ya zama wajibi ga waɗanda suke tare da mutum su ga alamar mutuwa ya halarta zuwa gare shi yace abu na biyu da na uku an yad'u lahu wala yaqulu fi hudurihi illa khayran su yi masa addu'a kuma kar su faɗi wata magana a wannan gurin sai maganan da yake na alkhairi an gani a lokacin da kaga ɗan uwanka mutuwa ta zo masa a wannan halin ana so ka yi wurin kai ta yi masa addu'a kuma kar ka faɗi wata magana a gurin sai maganan da yake alkhairi kar ka farki shi yan alkhairi menene dalili مالك لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت yace saboda hadisin ummu salama Allah madaukakin sarki ya gare da a gare ta qala tace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tace manzon Allah jira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi yace idza hadartuhu idan kuka halarto wajen wani mara lafiya ko kuma wadda mutuwa ta zo masa faƙulu khairan to ku faɗi alkhairi fa innal mala'ikata yu'minuna ala fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulun yace saboda mala'iku suna faɗan amin akan duk abin da kuke faɗa akan duk abin da kuke fada malaki da muslim wal baihaqi ma muslim da imam baihaqi sun fitar da wannan hadisi ma'ana lokacin da mutum mutane suna da wata ɗabi'a ko mutum ya ga alaman dan uwansa zai cika to babu babu irin kalmomin da za a ga ba sa fita daga daga bakin mutum yanzu wanda in ya tafi ban da kowa ke ba ni da wani mai taimako mala'iku ma sai su yi amin sai ya mutu kuma ka rayu cikin wahala so da ba kai ka tabbatar makarka cewa baka da wani mai mai taimakonka Allah ce kyale fa innal mala'ikata yu'minuna ala ma taqulu wani ai wani in ya tafi shi kenan gidan nan ya lalace sai ce amin sai ce amin ba na fada ba ana fada wani in ya tafi ai shi kenan al'amari ya koma zero sai sai amin sai ga bayan ya tafi kuma sai ga al'amarin ya dawo ko ka fara ko kai addu'a lokacin da kuka samu alamar zero annabi sallallahu alaihi wasallam ku nisanci faɗin irin waɗannan kalmomi so da mala'iku suna cewa amin akan abubuwan da kuke faɗi an gani ku Allah ya samu gyara na'am sai malam ce fakara ta gaba yace walaysa walaysa talqin zikar shahadati bi hadrati al-mayyit wa tasmi'aha Ya ce, talqini da aka ce ayi ma mamaci ba ana nufin ko ka zauna kusa da mamaci ne ka ta faɗin la illallah har yaji ba ba haka bane ba haka bane bal amurhu bi an za ka umarce shi ne ka ce ya faɗa wani ka ce la ilaha illallah wani ka ce la ilaha illallah umurtan shi za ka yi ka ce ya faɗa malin ce khilafan lima ya gunnul ba'd sabanin abinda wasu suke rayawa suke bazo kaga suna cewa a za ka ta faɗa ne kai kusa da shi har har shi ya kama ya faɗa malin ce wannan kuskure za ka umurce shi ne da ce wane ce wane ka ce la ilaha illallah wane ka ce la ilaha illallah ka ta mai ka tafi har sai ya kama ya fara me yasa malai faɗo wannan malai ce wal dalilu hadithu anas radiyallahu anhu dalili kuma akwai hadithin da yazo daga sahabi Anas dan Malik Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ada rajulan min al-ansar cewa lallai mazan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya je ziyarci wani mutum mara lafiya daga cikin al mutanen Madina fa sai mazan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya qal ya kai babbana qalun shine dan uwan mahaifiya dan uwan mahaifiyanka kawunka ta bangaren mahaifiyanka shine khal kamar yadda kawunka ta bangaren mahaifinka kira da mai ham ko ya ce ya kawalu ƙulla ilaha illallah ya kai bafana ka ce la ilaha illallah faƙala ce wannan mutum ya ce a ƙalun am'am ni ka bafanka ne ko kawunka faƙala bal ƙalun mazalla ce kai bafana ne faƙala faƙayyun li an aqul أن أقول لا إله إلا الله إذا كانت أولا حالا تنفرت كلمة لا إله إلا الله يترم على خير فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ماذا لك إيه كفرع فتي لا إله إلا الله شيخ ما كان خير أغاني بعد تولنا حديث الإمام أحمد يا تبشي أتكم مستدنسا بسا شرق الإمام مسلم بن الحجاج الله يتنسوا بسيطة فقال annabi sallallahu alaihi wasallam ce muke kace ko yawa so aka wa za ka yi wani kace la ilaha illallah ka kira sunan shi kace muke ji haka yake an gani malik ya cewa wa qala husayn al-ju'fi ɗaya daga cikin manyan malamai malaman musulunci wanda ya kira abu abdullah husayn bin ali al-ju'fi al-kufi wanda ya rasu hijira na shekara ɗari biyu da uku ya rasu hijira na shekara ɗari biyu da uku imamu ahmad ibn hanbal Allah ya kai shiga fata da shi ke cewa ma ra'aytu afdala min husayn al-jurmi yake cewa imamu ahmad yake cewa shi gaba ɗaya a rayuwar shi bai ga mutumin da ya fi husayn al-jurmi falalawa yace bai ga mutumin da ya fi shi falalawa yace wajen tanewa da ilimi da nuna waraku da tsantseni ita bai ga sama da a wannan malami da za mu faɗi da muka kira sunansa Allah ya gan shi gafarta mishi to shi musulun jurfi yake cewa da kwaltu alal amash ya ce na shiga gurin imamul amash imamul amash shi ma bane daga cikin malaman hadisi na farko farko asalin sunansa Sulaiman bin Imran al-Kufi ya rasu hijira shekara 188 Sulaiman bin Imran ana kiransa al-A'mash ne saboda lalura da yake da shi aka ce mutum al-A'mash a Hausa shi ne wani mutumin da yake da dundumi kusan dundumi ku shi ne wanda za a ga da rana yana gani amma an dare bai ganin komai kuma idan shi yana gani ne kawai da rana amma rana na faduwa gari yayi duhu to ba abin da zai gani koda da toci ne kuma shi gobe da tsada kuma zai kara gani to shi yana da wannan lalura kuma sai shahara da kiran shi gaban ko a Hausa ya zaga ce wani makaho ko zaga kuma mutum ya shahara da wannan sunan har a gaban shi ma za a za a faɗa shine alkunyan al'amish amma kallon sunan Sulaiman ibn Mihran yana daga cikin manyan malamai hadisi farko farkon zamani tabi'i ne ya ga cikin kufazul hadith imamu zahabi yana kiran cewa shekul muhaddithin imamu zahabi ya ce shine shugaban malaman hadisi na zamanin to shi al-husayn al-ju'fi suka shiga wajen imamu al-a'mash shi da wani da ake kira zahida bin qudama as-saqafi al-kufi yace ana wa za'ida za'ida din shi ma suna ne ha sunan malami za'ida ibn kudama al-kufi al saqafi an gane ku shi ma babban malamin hadisi ne ya rasu hijira shekara 161 hijira 161 ya rasu to da shi da husainul al-Ju'fi suka shiga wajen Imam al-A'mash يسير في اليوم الذي مات فيه حرانا ده إمام الأعمى شرس سليمان ابن مكران حرانا ده يقول والبيت ممتلئ من الرجال يسير ده مكا شكا جدا سيو مكا جدا ناتكا ده متان متا يسير شكا جدا سورة إمام كمين مكا فراء إمام الأعمى شمال ديني هذا أنا كان شيخ المحدثين هو kuma an san bai da lafiya kuma rashin lafiyar ya yi tsanani to mutane sun cika ana ta jimami haka yace da muke cikin gidan inje Husain al-Ju'fi da ni da Za'ida bin kudama a saqafi al-Kufi yace idqala shaykhun sai wani malami daga cikin malaman garin sai shigo gidan fa qala yace subhanallah yace tsaki ya tabbata ga Allah tarawna rajula وما هو فيه وليس منكم أحد يلقنه yace kuna kallon wannan bawan Allah da halin da yake ciki alaman rasuwa zai yi amma babu wani a cikin ku wanda yake masa talqini babu wanda yake ce mishi ya imam kace la ilaha illallah yace ko kuna zaune ko a kewaye da shi ko na jimamin zai tsaye da su amma babu wani wanda ya masa talqini yace gaskiya wannan kuskure fa qala al-a'mash hakaza inji Husayn al-Ju'fi yace da wannan bawan Allah ya faɗo wannan magana sai Imam al-Ahmad sai haka fa ashara bis sababa sai daga yatsansa guda ɗaya haka sama ya sai mu ce daga yatsa ɗaya haka sama ya nuna me yake nufi la ilaha illallah yace dun ya kai rashin lafiyan ya kai da bai iya yin magana a ji yace sai daga yatsansa haka guda ɗaya sama wa harraka shafataihi ya rinka motsi da harshensa yatsansa ɗaya kuma na ɗage haka sama ba a jin abin da yake faɗa amma an ga yatsansa ya ɗaga haka sama har ya cika haka ya cika Allah ji kan shekar barka da shi to shi haka wanda yake nuna wanda shine abin da ya zama wajibi akan duk wani wanda ya tsinci kansa a kewaye da wani bawan Allah ko kuma ya ga alama wannan bawan Allah kamar ba zai ba zai tashi ba sai da kyaune masa wani hali ce abdullahi bin ahmad ibn hanbal ya fitar da wannan asar a cikin littafin babansa a lalilalu wa ma'arifatu rijal da isnadi wanda yake mai inganci abu na gaba malam ce wa amma qira'atu surati yasin indahu wa tawjihuhu nahwa al-qibla falam yasihha fihi hadithun yace amma abin da mutane suke yi na mutum ya an ga alama mutum zai rasu sai a zo sai a ɗauko ƙwar'ani a fara kan da soke yasin a kusa da shi za mu zo mu karanta duka irin waɗannan abubuwan da ake ko ko bayan mutum ya mutu daga an zuwa a cewa karanta min suratul mulk ko ko a zo wajen kai shi a karanta aya biyar na farkon suratul bakara sai a koma wajen kafan shi sai a karanta daga lillahi ma fi samawati zuwa karshen suratul baqara baka taba gani duka yana yi sai ka rasa waye sa su to ma ce wannan abu da suke na karanta suratul yasin ga mutum lokacin da mutuwa ta halarto gare shi da kuma fuskantar da mutum zuwa ga alkibala a ce a sashe fuskanci gabas tun daga alaman zai mutu yace wannan babu wani hadisi da ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da za a dogara da shi akan haka yace bal kariha sa'id ibn al-musayyab tawjihahu ilaiha ai ma babban malami tabi'i daga cikin tabi'ai sa'id bin al-musayyab ya karhanta ya kyamaci yin haka sa'id bin al-musayyab abu muhammad ko al-makhzumi Allah madaukakin sarki ya ji gan shi gafarta mishi yaro sun jira a shekara 94 yana cikin tabi'ai a ana kiran sayyidu tabi'ai ana kiransa alimu ahlil madina ana ganin a zamanin shi dukkan garin madina ba wanda ya kai shi ilimi kuma yana da cikin tabi'ai shine ana kiransa ma jagoran tabi'ai don an haife shi hijira na da shekara goma sha biyar aka haife shi aka ba rasuwar manzon Allah da shekara biyar ke aka haife shi an gani ku ya rasu yana shekara tasa'in da da hudu kaga ya kusan shekara ya kusan shekara saba'in da wani abu yana a duniya to shi sa'id bin musayyab shi ya ya ya kyamaci haka wa qala yake cewa alaysa al-mayyit imra'an musliman yace shi wanda zai rasu dama ba musulmi ba ne ne dalilin sai an fuskantar da shi zuwa gabas dama ya musulmi ne haka imam sa'id bin musayyib ya faru muna faɗan yaushe mutum ya rasu da matsayin sa ilimi so da a ƙara ganin girman magana an gane ku kuma fahimci ba yi magana ba ce ta yau ko ta jiya mhm. malik an zur'ata bin abdurrahman annahu shahida sa'id bin al-musayyib wannan daga cikin tabi'ai zur'a bin abdurrahman yace ya halarci gidan sa'id bin al-musayyib fi maradihi a lafiyan sa'id bin al-musayyib Allah ya ganshe gafarta mishi wa indahu abu salamata bin abdurrahman a tare da sa'id bin al-musayyib akwai abu salama bin abdurrahman bin auf abu salama bin abdurrahman bin au ya ne na abdurrahman bin au shi abu salama ne an gane ku ya daga cikin manya-manyan malamai a garin madina shi ma ya rasu a shekarar da sa'id bin musayyab ya rasu hijiran shekara 94 amma sa'id bin musayyab ya girme shi ya yi shi hijiran shekara 23 ne shi abu salama dan abdurrahman bin auf mun san abdurrahman bin auf ko babba daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ɗaya daga cikin mutane goma da annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu bishara da aljanna sun suna da rai to shi abu salama din dan sa an gane ku to shi zur'a bin abdurrahman yace da na shiga sai na tarar da abu salama tare da sa'id bin musayyib fa ghashiya ala sa'id yace a lokacin da na shiga sa'id bin musayyib ya riga ya hankalinsa ya gushe daga jikinsa shi rashin lafiyar yayi tsananin da bai ma san ina yake ba shine ghashiya alaihi ya shiga wannan halin faƙalu fa'amara abu salamata an yi hawwala firashahu ilal ka'aba sai abu salama bin abdurrahman bin auf sai ba da umarnin cewa a juya shimfiɗan da sa'id bin musayyar yake kwance a kai ya fuskanci alƙibla ana can bayan an juyan ba a faƙa sai sa'id bin musayyar sai farka da ya farka faƙala sai ce hawaltun firashi ce kun juya shimfiɗa ta ne fa qalu na'am suka ce eh fa nazara ila abi salama sai sayi bin sayo sai juya sai kalli abu salama bin abdurrahman bin auf fa sai ce mishi urahu bi ilmik ce da iliminka da fahimtanka na addini kana irin wannan abu wannan me yake nunawa inkari ko na masa abin da ya kuskure ne kawai don ina kwanci ban da lafiya sai an juya ni zuwa na fuskanci alkibla da iliminka da fahimtarka da addini kake haka fa sai shi Abu Salama ce ana amartu tabbas ni na ce su yi fa amara sa'idun an da firashin sa'idun sun yi ce kuma mun da shi fida yadda yi kuma mun da kayana yadda yi wannan wani abu ne wanda ba shi a cikin ashi ba ka ba ba shi a cikin addini wai dan mutum zai rasu a ce sai an juya shimfiɗansa ya koma mutum ya koma yana fuskantar aljibira wannan ba shi a ciki an gane ku daga ce akwarajahu ibn abi shaiba fil musannaf bi sanadin sahihin an zura yace ibn abi shaiba ya fitar da wannan hasan din a cikin al-musannaf dinsa da sanadi ingantacce zuwa ga zur'a bin abdurrahman abu na gaba yake la ba ka fi an ya haƙura muslim wa fatar kafiri da yi wa ribar islam a alai ce babu laifi musulmi ya halarto gurin da kafuri yake jinya saboda ya bijirar masa da musulunci babu laifi kafuri yana jinya kai a matsayinka na musulmi ka zo wajen wannan kafirin mara lafiyan da yake jinya so da ka masallata mata ka tallata masa musulunci an gane ku raja'a an muslim so da fata da kwadai la'alla zai musulunta me yasa ma da faɗi wannan yace ni hadisi Anas radiyallahu anhu qala yace saboda hadisi da ya tabbata daga sahabi Anas bin Malik Allah madaukakin sarki ya gare da a gare shi haka san maliki cewa kana gulamun yahudi yaqdimu nabiyya sallallahu alaihi wa sallam yace an samu wani yaro mara lafiya amma ba yahudi wanda ya kasance yana yi ma Allah sallallahu alaihi wa hidima ko sai wata rana ya kwanta rashin lafiya da ya kwanta rashin lafiya fa atahu nabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shi a kaga bai hude ne ko amma zalla ce ya gaishe shi ashe babu laifi kana da mukaci ba musulmi ba ko abokin aiki ba musulmi ba ka je ka gaishe shi in bai da lafiya in ka samu dama ka tallata masa musulunci a wannan hali da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya gaishe shi fa qa'ada inda ra'sihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai zauna a daidai gurin kan wannan mai maka hidiman bai gode ba فقال له lahu sai manzo Allah ya ce masa aslim ka musulunta tare manzo Allah ya faɗa ni kamar da wasu shekarun baya bala isa ban da ya tallata ma dalon ko ko dalon a wajen tafsiri da ya masa ziyara wasu hatta musulmai to da tsaban jahilci da dakikancin addini wasu na wasu na wai wai bai kyauta ba da ya haka to me ake so ya masa ana fa tafsirin qur'ani ne ya kawo ziyara ba sai a tallata masa ba mai kwanye yi zuwan banza sai fara zuwa zuwa bai lada ko haka ba to ga mara lafiya ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gaishe shi bai da lafiya manzo Allah yana zama yake miki aslim ka musulunta ka musulunta shi ga ga wanda farka ne koyi da manzon Allah ya sallallahu yace shi aslim ka musulunta fa nazara ila abihi wa huwa inda, wannan yaron sai zuya sai kalli baban shi yana zaune a wurin shi ya kalli baban shi faƙala lahu sai baban ya ce masa akwai abal qasim ya ce ka yi ma baban qasimu biyayya ba ya ce ka musulunta ba to musulunta kawai haka baban ya ce mishi ce ka yi ma baban qasim biyayya sallallahu alaihi ce fa aslama a take wannan bawan Allah sai musulunta فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga wajen wannan yaron yana cewa alhamdulillahi alladhi anqadahu minan nar na gode ma Allah da samar ya kukutar da shi daga shiga wuta manzo Allah ya yana fadin haka yana murna yana na gode ma Allah da samar da shi yake ceci daga wuta ce falamma mata lokacin da wannan yaron ya rasu qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sallu ala sahibikum ku yi ma ɗan uwanku sallah namu ne ba za su wani a ɗauko mana kayan mu mai sallah in ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kaga ina wannan babu laifi ka je ka ziyarci wanda ba musulmi bai da lafiya amma in ka je ka tallata masa musulunci ka tallata masa musulunci wannan ka musulunta hmm? ka faɗa masa maganganu wanda zai sa zai sa bashi nutsuwa zuwa ga addinin musulunci wanda ke wannan hadisin akhrajahu al-bukhari wal hakim wal bayhaqi wa ahmad sai ma bukhari da imam al-hakim da imam al-bayhaqi da imam ahmad duka sun fitar da shi hadisi da wanda yake ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to waɗannan su ne abubuwan da suka zama wajibi ga waɗanda suke tare da wani bawon Allah kuma suka ga alama ko bai da lafiya ko suka ga alaman mutuwa ta zo masa yana da kyau su kiyaye waɗannan abubuwa Allah madaukakin sarki ya dace da kuma nan za mu dasa aya sai Allah madaukakin sarki ya ba mu aron lokaci zuwa zama ta gaba sai mu shiga abu na uku da malam ya ya faɗa shine abin da ya zama wajibi akan waɗanda suke halarci bayan ɗan uwansu ya rasu kaga wannan suna shirya yadda za a yi rasu lafiya ko to bayan ya rasu kuma menene ya zama wajibi a kansu da su aikata abin da muka fara dai da ce ne daga Allah muna roƙon Allah ya ba mu lada akai abin da muka fara na kuskure Allah da manzon sun barbanta daga wannan kuskuren muna roƙon Allah ya yake mana Na. na'am wanda ya musulunta sai rasu babu dalilin da nesa a ba waɗanda ba musulmai ba gawar shi amma zai kai ga a yi da gawar a mutuwa ne a yi shara to a yi shi sai an gama shara a masa jana a ganin sau da yanayin da muka su kanmu kasa ne wanda ba tsarin musulunci ake yi amma da tsarin musulunci ne ba wanda zai kawo wannan wannan magana eh za ka bai kamata a basu an gani wallahu a'lam اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله